أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على أهل البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين مناسك قياس والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين وكون ذاك الأصل وكون ذاك الأصل ساقطا بما يوافق الخزمين في رأيهما وشرط كل إلة أن تسترد بكل معلولاتها التي ترد لم تتكل لفظا ولا معنى ولا قياس في ذات قياس في ذات انتقاد مزجلا والحكم من شروطه أن يتبعا إلته نبيا وإثباتا معا وشرتي له حقيقا تجلب وشرتي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب la hukuma qabla illa la hukuma qabla bi isatir rasuli bal ba'daha bi muqtalad dalili wal asalu fil ashya'i qabla ash-shar'i tahrimu hala ba'da hukmin shar'i bal ma yashillu ash-shar'u khallalnahu wa ma nahayna anhu farm wa ma nahayna <coughs> wa shardu abinda a sharɗi fil qiyas ga qiyas kaunul far'i kasancewar far'i rehe na hukumci muna siban shi kasance ya dace li shi ga asali ne ta jam'i wajen hada su wato kasancewar shi far'i ya dace ga asali wajen hukumci don haka ce bi an yakuna shi kasance jami'ul amraini abinda tsara al'amuran nan guda biyu watan shine al-asl wal far'u abinda ya hada tsakanin far'i da asali shi kasance sifan ya dace da hukumi ga hukumci tsakanin su dona mailin babu duk ƙarya abinda a misalin wannan kamar watan illatul hukumi illa ta hukumci kamar mu ce al-iskaru iskari shine illa ta hukumci to iskari da kasance shine illa ta hukumci ashe kenan kaga watan wannan illa ta hukunci ana samun ta ga asali ana samun ta ga sai ana samun wannan illa wadda ya kasance ita ce ta jawo ita ce ta jawo watan a haramci da haramci shine hukunci to menene me illatul hukumi me a illa wata ba wannan hukunci na alhumatu al-iskaru ko to iskari wannan za a sanya shi ga giya za a sanya shi ga nabizi giya ita ce asali nabizi shine fa'i a ce tunda an ka samu wannan illa ga asali kuma an ka same ta ga far'i ashe kenan kaga watan da asali da far'i sun dace ga wani hukunci wanda ya kasance an same shi ga kowane ɗaya daga cikin su shine iskari don haka ashe kenan kaga giya haram ce kuma nabi da shi ma haram ne to shi na ce da an yakuna jami'al amrayn munafiban da an yakuna jami'ul amrayn abinda tsara al'amuran nan guda biyu da an ya kuna shi kasance muna son mai dacewa li asalihi ga asali ne kaga abin da tsara watan a waɗannan ababa guda biyu wato shine al-asl far'u duk abin da an ka samu ga asalin nan ana samu ne ga fari'i shine mi shine al-iskaru da an kuna jami'ul muna munasiban fil hukumi da an kuna jami'ul amrayni dai da an kuna jami'ul amrayni jami'ul amrayn watan shine sunan kana muna son shi Allah bari bi an yakuna jami'ul amrayni muna son mai dacewa ne da hukumi ga hukumci dona mainin babu duk wa kaunu zakal asli kasance wannan asali sabitan bima yuwa tuqul hasamaini sannan kuma an yakuna asalu asali shi kasance sabitan tabbatacce wa bainal bainal hasamaini tsakanin abokan jayayya guda biyu shi kasance shi asali wanda ya kasance bisa gare shi za a gina fari'i ko bisa gare shi za a ɗaya hukunci na fari'i shi kasance shi asalin nan wato ba mai jayayya da wanda ake jayayya da su dukkanin sun yadda da asali watan ne asali wanda yake za a gina fari'i a kai ne to shi na cewa kaunu zakal asali da kasancewa wannan asali sadifan tabbatacce bi mayuwa ta ku ga abin da ka dacewa ga alhasmaini abokan jayayya guda biyu fi ra'ayi ma ga fahimtar wata an ya kuna al'aslu sabutun fil hukumi an ya kuna al'aslu sabutun fil hukumi bayan an ya kuna al'aslu sabutun fil hukumi bayan alhasmaini wata ki kasance shi asali tabbatacce ga hukunci tsakanin masu jayayya guda biyu saboda me da ya domin ƙiyasi kasance hujjata awal hazmi ga abokin tarayya in ya kasance da ni da kai dukkanin mu mun yadda da asali guda ne to ashe kenan kaga kiyasi zai kasance hujja akan abokin wai wa illa ko hasma ko da ko bai da jayayya din ko da bai da ja balle ko shi na da ja dai ba shi kokanto akan asali ni ma ban kokanto akan asali ya yadda da asali na da da asali ashe kenan kaga shar'in da ka sa ai kiyasi ke kasance asali nan tabbatar suna tsakanin abokan jayayya guda biyu abinda ka ɗauka asali shi ne ɗauka asali to shi na ce wa kaunu zakal asali kasance wannan asali sabitan tabbatacce da ma yi wafi kula hasmaini ga abinda ka dacewa da abokan jayayya guda biyu ta yi ma ga fahimtar su to wannan abinda da an lissafi ne kamar yanzu in ya kasance a hanafi yake haliyu kamar yanzu mu ce watan kayan kawa na baliga kayan kawa na baliga ba shi da zakka in an kai kiyasi da kayan kawa na yarinya kuma ba su zakka kiyasin ala halis kayan kawa na baliga ba su da zakka kiyasin ala halis biyati in muka kiyasta su da kayan kawa na yarinya to da shafi'iyya da hanafiya dukkanin sun dace akan wannan asali wa kanu zakal asli sadiq wannan asali tabbatacce na da dukkanin abokan jayya guda biyu shafi'i ya yarda cewa watan kayan kawa ba su zakka na babba a hanafi ya yarda da wannan ya yarda kayan kawa na yarinya ba su zakka a shekenan kaga duk kayan kawa na duk kayan kawa na an samu dacewa akan kayan kawa an gane sun samu dacewa akan wannan amma sun saba wajen illa wajen illa kan sun samu sabani saboda ne su shafi'a sun tafi akan cewa abinda da kayan kawa na babba ba su zakka li kaunihi hal mubahan don kasancewa sai kayan kawa kawa wanda ya kasance shi a cikin ra'ayi don haka ba su da zakka ita a illa wadda ta hana ita mu zakka an gane wannan su kuma hanafawa sun tafi akan cewa a'a likaunihi ma likaunihi wa tamamu don kasance a cikin bayina kaga in ka ba wasu mun saba ne illa amma sun dace ga asali to abin da aka so shi asali ya kasance an dace gare shi eh, in an ka dace ga asali shikenan la an yakuna qiyasu la yakuna qiyasu don qiyasi shi kasance su ta amar hazmi hujja ga abokin jayayya wa illa mai kun hasmu ko da ku bai jayayya din ba balle ma in ya jaya din ko ya jayayya dai zai kokanto akan cewa shi dai wannan asalin shi ne ce kenan kaga alhaliyu su ne asali ko an ka samu sabon da far'i to shi na ce wa kaunu zaka al sabitan bima kul hasmani ga abin da ka dacewa ga abokan jayayya fi ra'ayi ma ga fahimtar su wa sharɗu kulli illatin sharadin kowace illa an tattare da ta qiyastu fi kulli ma'lulatiha ga dukkanin watan illolinta Allah allati taridu wa ta tsugo akanta lantan tantaqil labzan shi kasance ba a samu intiqali ba na illan nan ga labzi wala ma'anan ba a samu wa illa ba ga ma'ana ya kasance ita illa ba ta walwale ga labzi ba ba ta walwale ga ma'ana ba Watan ita illa shir'inta ta kasance mu ɗaya ta ce sai jami'i ma'lulata ga duk inda an kasanya ta da sanya illan nan za a samu hukunci da koro illa hukunci zai koro ba a samu intikali ba a samu ba a samu walwala illa ba lafzan ba a samu walwala illa ba ma'anan ina ne za mu samu walwala illa ga lafzi kamar yanzu allah misali cewa alqatlu bil muslim alqatlu bi muslim ko kun bi muskilin kashi da abu mai nauyi kamar irin dutse yujibul kisasa shi na wajen cikin kisasa kalqatlu bil muhaddadi ka kashe da abu wanda kasance mai kaifi ne da ɗauka katin duce ko ka kama mutum za a yi ce a kan mi kan kashe mutum da irin takobi haka kaga dai ko sa ta kashe kashe mai kashe shi ko ba mu magana kuskure nan naga da takobi ya sa ko kuma ya sa fashe su kashe shi ko halbe shi da bindiga ga duk wannan tabbas kashe shi ga mihi ko shi wanda ɗauka ƙaton dutse shi ko fassara mutum ha ka kashe shi ka nufi ko ɗauka watan gwami ya ɗauka ƙaton ice ya fassara ma wani mutum ga kai yadda bai shiga kai ya fassara mai gwami ka ga wannan sha mihin kashi ne an gane ko to shi a kashe da abu wanda ya kasance mai nauyi ne alƙatalu bil musaƙili ko bil musaƙali kashi da abu wanda ya kasance mai nauyi ne yujibul kisasa yana wajabtar da kisasa kal bil muhaddadi to ka kashe da abu wanda ya kasance almuhaddan ne wanda an ka kai harsuwa ne sosai kamar irin takobi an gane wannan ko to wannan illa tana warwalewa ina ta karwalewa inda mahaifi ya da ne babu kisasi ko a nan kaga lafzi na nan ga an samu lafzi na kisasi kashi da mi da almuhaddad ko ko kashi da muhaddadun ko kashi da abin nan muskilun ko muskanun wannan ya wuce ta dake tsafi kalkati bil muhaddadi kenan sai aka kiyasa a musalu bil muhaddadi an gane wannan to sai uba ya karba ne da musalu ko bi muskilin da abu mai nauyi to wannan la yajibul qisas ashe kenan kaga illa ta intikali lafsin kenan ko to mai misalin intiqam illa shi ko ma'anan abinda ai misalin intiqalin illa shi kuma ta ma'ana kamar da muka cewa wato a azzakatu tajibu fil mawashi zakka tana wajaba fil mawashi wato da dabbobi li dab'i hajati fakiri li dab'i hajati fakiri domin tufi watan bukata in an ka hidda zakka ga dabbobi an ka doka an ka ba talaka sai sai su washi kuma shi shi nashi bukatoci to nan an ka ce me wajen zakka ga dabbobi an ka ce da dab'i hajjatul faqiri wasu sun ce a ah, to ashe kenan wannan illa tana wawalewa ma'anan ma'anar wannan illa tana wawalewa saboda mi ai an ga babu zakka ga jauhari lu'lu'i da zabajadi kamar diamond da zabajadi ba su da zakka kuma yan kai zakka gare su ana sa ta hajjatul faqiri ciki a cikin kafa wannan illa ta wawale ma'anan ga ma'ana to shi illa ya kasance ta hanyar su ta fi jami'i ma'lulatiha ga dukkanin inda ta shiga an ta kuna muɗaddadatan fi jami'i ma'lulatiha ga dukkanin inda an kasance ta tana kasuwa abin kasuwa tana kiyasi ko ina Ka nan illa ba ta kiyasuwa ashe nan ba a kiyasin dukiya ta abin nan irin jauhari da irin lu'ulu'i da zabajadi a shikin nan kaga ba a kiyasi ne da almawashi ko saboda mai illa walwalewa ta kai duk inda illa ka intiqali ba ta ko kuma to wannan ba ta zama illa ba ta zama illa mudarrida sharadin illa ta kasance mudarridatun in an ka samu illa nan duk ko ina tana shiga kaga yanzu alal misali ba ka cewa illa da an ka samu ga iskari illa da an ka samu ga giya ba a samu cikin hadisi kaga ba ta intiqali nan to ashe kenan kaga nan illa ba ta intiqali ba don haka duk illa da an ka samu watan giya ana samu ta ga nabizi don haka babu intiqalu illa nan ce mi ta gani lam yantaqil lafzan ba a samu intiqali ba ga lafzi watan shi an misalin da mun kai na kashi da abu mai nauyi daidai shi da kashi da abu mai kai ma'anan kuma kuma al misali misalin da an kai na cewa hidda zakka hidda zakka ga dabbobi domin tun kuɗi bukata ta talaka an samu irin wata an samu adabu hajjil fakiri ga irin jauhari amma kuma mai zakka wannan shi a intikali shi a wa illa ga ma'ana sami to wala qiyasa hmm? to wala qiyasa babu ƙiyasi fi ta intikalin ga illa wadda kasance mai walewa ce muzallan suke kenan lamna a ma'anan ba za a yi ƙiyasi ga illa wadda kasance mai walwala ce illa in tana walwala ba za a yi qiyasi a ta ba to hukumu ga hukunci yace wal hukumu hukunci min shuruɗihi daga cikin sharuɗa ne an yasba illatuhu wato wa min shar'il hukumi an yakuna mithlan illati daga cikin sharuɗa na hukunci shi kasance daidai da illa wal hukum hukunci min shuruɗihi daga cikin sharuɗa ne an yasba a shibi illatuhu illatu wai shi kasance daidai illa nabiyan in an ka ko in illa ta koru sai hukunci shi koru wa isbat in illa ta tabbatu sai hukunci shi tabbatu ma'an tare a cikin kenan kaga al hukumu yaduru ma al illati hukunci shi na zaka ya tafi illa mata wujibal illatu wujiba hukumu wa mata in tafa in tafa duk lokacin da an ka tafi illa to za a samu hukunci duk lokacin da illa ta koru hukunci zai koru in an ka samu iskari za a samu hukuncin haramci in an ka koyi iskari idan iskari ya jaye hukuncin haramci zai jaye don haka an ka ce giya in ta koma irin kunu babu iskari cikinta akwai halaccin a sha ko ta koma ta fito babu iska da cikin ta akwai halarci a ci sami. yace al watanan al illatu hiya al jalibatu lil hukmi don haka ce wahiyallati ita ce wannan da watan al hukumu hukumci wahiyallati ita ce wannan da yake tujlabu ana jawo hukumci ana jawo ta lahu saboda hukumci haƙiƙan da ga haƙiƙani wa huwa alladhi shi ko hukumci wal hukmu huwa al majlubu lil illati al illatu hiya al jalibatu lil hukmi al illatu haka ne ko to shi haka ce wai ita ce wannan da tilabu ana jawo ta lahu saboda hukunci haƙiƙan bisa ga haƙiƙani wa huwa shi ko hukunci shi awwan nan da yujlabu ake jawo ake jawowa ake jawowa laha saboda ita kaza ka ta hakan ga ana jawo hukunci saboda illa illa ita an mai jawo hukunci ana jawo hukunci saboda illa a cikin al'illatu hiya jalibatu lil hukmi al'illatu hiya jalibatu lil hukmi me kawo hukuncin haramcin giya iskari ko to shi kenan kaga iskarin nan shine ya jawo hukunci to hukuncin ga shi an ka jawo suwar iskari